bayan da ake ganin kamar kura ta lafa game da sha'anin rashin tsaro a yankin gabashin sokoto sai ga shi 'yan bindiga sun wayoyo da sabga ta azawa ƙauyuka haraji a yankin karamar hukumar mulki ta isa bashir altina goyawa shine shugaban rundunar adalci ta jihar sokoto kuma mazaunin yankin ne na isa in don ɗauke mutane a je a yi garkuwa da su domin kuɗin hansa ainihin babu ta amma dukkan dabbobin su shanun noma tun daga bakin iyaka da gwararriyo da isa har abin da ya kai iyaka ga nijar wasu isa babu ginin da zaka samu shanun noma zu an gargada dabbobin mutane sannan kuma an dawo ana azama mutane kudade daga tsauran sarkin dare har tsauran magaji har garuruwa ƙauyuka waɗanda ake wayar da su ina faɗa maka kusan miliyan uku sun ka tara da kayan tsarin gaya shigo shi ɗaya zai sa abu su yi sukuna aikin su na daji. Har wayo a cikin wannan mako 'yan bindiga sun yi diren mikiya a wani kauye mai suna da yeji cikin ƙaramar hukumar mulki ta gudu da ke arewacin Sokoto inda suka bankawa garin wuta. Wannan harin dai jama'ar garin ta bakin wakilin su a majalisar wakilai ta tarayya Yusuf Isa Kurdula suna ganin harin ramuwar gayya ne aka kai musu. Kwanakin baya mutanen deji din suka yi ƙoƙari lokacin da mutanen nan suka faɗo musu ƙauyensu suka hita kunsu da farkwata sai da suka ga sun kama mutanen nan suka hanta su ga hukuma muna ganin kamar wannan abu ne yasa suka biyo don su ɗauki fansa bayan gida hudu da suka kone su rusa su sun kwashi kayan masarufi sun yi gaba da su haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari na muna sake kokawa gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da Sokoto don Allah su mai da himma ba abin da za ka ba talakan ka yau in ba tsaro ba. rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakakin rundunar asp muhammad abubakar sadiq ya sanar. yan bindiga misalin kimanin su goma sha biyar suka shiga garin suna halbe-halbe kuma har da cinnawa wani sashe na garin wuta wanda sanadiyar wannan halbe-halben nasu mutum uku sun samu raunuka waɗanda daga cikinsu ɗaya kuma mace ce wacce likitoci suka tabbatar da Allah ya mata cikawa wacce kuma mutanen garin suka iya bayyana mu hukuma cewa kamar mahaukaciya ce. Har wayo duk a cikin wannan makon wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun hallaka wani ɗan kasuwa ɗan asalin ƙabilar Ibo mai suna Obinna mazaunin unguwar Sabaru da ke Sokoto. Alhaji Abubakar turin Sabaru shine mai unguwar Sabaru. Kowa na bakin ciki saboda ba mai son shi je wani ta'annaci ya faru ga cikin area ta inda ya kari kuwa. Kuma bayan Allah muna tare da su lamai lahiya in ya muri bayo rabe wani yare can da ban hausa duk dai muna zanen girma da zafi lamai lahiya duk muna kira ga hukuma ta taimaka ta shigo ta kawo mana dauki rundunar 'yan sanda ta sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin sannan ta ce tana ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.